بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان ودعاة إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الزنا حرام حرام حرام إلى يوم القيامة فمن تجنبها وابتعدها كان من الناجحين يقول ربنا رب العزة والجلال في محكم التنزيل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا لقد نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن اقتراب الزنا لما فيها من الوباء والبلاء ما هو الله أعلم والاقتراب الزنا وسائل منها أي أيها المسلمون التبرج والتبرج هو المخالطة بين الذكور والإناث ومنها اتخاذ الأخدان بين الجنسين ومنها سفر المرأة بدون المحرم ومنها مشاهدة الأفلام الإباحية ومنها التربية الجنسية التي تدرس في المدارس والكليات والجامعات عباد الله ومن صفات ومن صفات عباد الرحمن عدم ارتكاب جريمة الزنا قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أيها المسلمون إياكم ثم إياكم والزنا فإنها تهدم الكرامة الإنسانية وهي كريهة حتى عند الحيوانات لقد ثبت في البخاري عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمعت عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم وقد رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وقد روى ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتلوتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوزاء التي لم تكن في أسلافهم إلى آخر الحديث عباد الله إن الزنا حرام ولها وباء وفيها خطر عظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بفهم الآيات والذكر الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون افتحوا أعينكم وانتبهوا جيدا إن الزنا الآن قد اتخذت ألوانا لم تكن من قبل عباد الله انظروا كيف أخذ الزنا لونا آخر منها الزنا بالأم يعني زوج الأب ومنها الزنا بالأخت المحرمة ومنها بنت السلف ومن الزنا الزنا بزوج الأخ الكبير أو الصغير ومنها الزنا بالمرأة المتزوجة التي في إثمة الزواج ومنها الزنا بالصغيرة التي لم تبلغ ومنها الزنا باليتيمة التي مات أبوها ومنها الزنا بزوجات كبار الناس ومنها الزنا بالمجنونات في الأصوات والشوارع ومنها الزنا بالعجائب إنا لله وإنا إليه راجعون عباد الله ابتعدوا عن الزنا فلو علمتم ما فيها لهربتم منها والله ألم تعلموا أن صاحبها يؤذب في قبره إلى يوم القيامة يؤذب في قبره بأذاب لا تؤذب بها أحد غيره أيها المسلمون إن للزنا آثارا سلبية التي تكون سلبا على الأمة في مجتمعها وفي تجاراتها وفي أسواقها منها الزنا في العدة الزواج في العدة وقد علمتم حكم الزواج في العدة ومنها أيها المسلمون كثرة أولاد الزنا الذين يطرحون في المزابل والشوارع والغابات وشواطئ الأنهار ومنها قتل النفوس التي حرم الله إلا بالحق ومنها اختلاط الأنصاب ومنها إفشاء مرض إيدز أو سيدا أيها الأحباب فما المخرج من هذا الوباء إن المخرج منها أيها المسلمون أولا الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار ومنها قيام الآباء والأولياء بدورهم في التربية وإرشاد, وإرشاد أبنائهم ومنها قيام الحكومة والرؤساء بدورهم ومنها تزويد البنين والبنات إذا رأيتم لهم حاجة ومنها تخفيف مؤونة الزواج أيها المسلمون ومنها قيام قيام العلماء بدورهم في التربية والإرشاد اللهم إنا na بك من هذا الوباء يا رب العالمين yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kudo mutai tana tsawatarwa tana gargadin musulmi dangane da abin da ya shahi wato aikata lihizina wanda kowa ya riga sani Allah madaukakin sarki ya haramta zina kuma zina ta zama haramun haramun haramun har zuwa tashin alkiyama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisai yayi bayani akan hadarinta ya ga dai al'umma su nisance ta saboda haɗuran da a cikin ta. tun daga lahiyar mutane har zuwa ga tattalin arzikinsu kuma akwai hadari ƙwarai da gaske da mazunanci in ya mutu yana yi cikin kabarinsa ya ku yan uwa musulmi ku sani su wa ta'ala ya ka kada ku kusanci zina kusanta ma kada ku yi bale ku aikata ta saboda ta kasance alfasha kuma ta kasance mugun hanya ce yan uwa musulmi Allah ya hana ayi zina ne ya hana a kusanci zina saboda abin da cikin na daga wato alloba da bala'o'i wanda Allah ɗaya san iya kashi yan uwa musulmi da kusanta zina akwai hanyoyi na daga cikinsu akwai fita ta batsa wanda mata suke yi da 'yan mata suke yi da mata aure suke babu shakka shi ɗan yaka kawata mace in ta hito ba ta da tuwahi sassu sai su kawata ta ga ka mutane masu raunin zuciya na daga cikin fusun da zinayen wa musulmi akwai hulɗa ko alaƙa ko cuɗanya tsakanin maza da mata a cikin makarantu da kasuwanni da wurare daban-daban ya ku yan uwa musulmi daga cikin hanyoyin kusantar zina akwai samun mace ta yi tahiya ita kaɗai babu muharraminta musulunci ya haramta mace wadda kai manzali na ana ganin shawarta musulunci ya haramta tahiya zuwa sakkwato ba ta da muharraminta idan muka riba za mu ga yanzu har da mata aure suna zuwa zaurawa suna zuwa yan mata suna zuwa babu kowa tare da su wannan hanyar ta fito kusurin zina na daga cikin wahusu shine kallon fina-finai na batsa ga wayoyi da kuma akwatin talabijin wani shi ne na daga cikin hanyoyin kusantar ya ku bayan Allah don ku sani na daga ciki ne akwai karantar da yara a makarantun ne yadda aka jima'i shi ma wani daga cikin hanyoyin kusanta zina wanda ake yi a cikin makarantun ne shi ma ya daga cikin hanyoyin kusantar zina ya ku bayan Allah ku sani daga cikin sufofin bayan Allah mai rahama shi ne ba su yin zina duk wanda abbawan Allah mai rahama cikin waɗanda Allah ya ambata bai cikin mazinata ko ɓoye ko bayyane ko gida ko daji bai saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala ya zuno ba su yin zina duk wanda Allah ya zaɓa sa cikin bayi ne mai rahama wallahi ba su yi ko ya yi aure ko bai ba wannan shaida ce mai ƙarfi idan ka samu kanka cikin waɗanda ba su kamun kansu to ka sani ba ka cikin ibadar rahman waɗanda Allah ya faɗi ya ku bayan Allah ku sani wato ita zina tana roshe karama ta dan adam daraja da Allah madaukakin sarki wa dan adam zina tana roshe wannan sai dan adam bai da muruwa bai da martaba bai da kima wurin Allah kuma wajen mutane ma sai Allah ya cire wannan ya ku yin uwansu ku sani haurin dabbobi mazmunci bai daraja bai da karama haurin dabbobi imam al-bukhari ya rawaito hadisi da isnadi har zuwa ga sahabi manzo Allah amr ibn maimun Allah ya kara masa yadda yace wallahi na gani a jahiliya kafin musulunci ya zo na ga birai sun taru ga wata birinya ta yi zina suka dinga ciwata yace ni ma na kawa musu ɗauki muka jin tare sai ta mutu dabbobi to ina ta ga mutane yanzu ana kallon mazmanta su ma'ad da kima imamul bukhari da muslim ko rota hadisi da isnadi har zuwa ga abu hurairah Allah ya kara masa yadda manzo Allah ya faɗa yake cewa mazunanci bayin zina lokacin yake zina da imani sai imanin shi ya hita barawo ba shi yin sata lokacin yake sata yana da imani sai imanin shi ya hita mashayi giya ba zai sha giya ba lokacin yake shi giya yana da imani sai imanin shi ya hita imam ibn majah da imam al-hakim surutu hadisi zuwa ga abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda yace wata kana manzo allah ya fuskanto mu yace ya ku taron muhajirai abubuwa guda biyar idan aka jarrabe ku da su kuma ina neman tsarin allah kada ku riske su da rayuwarku manzo allah yace alfasha sai na bata bayyana cikin al'umma ba har sai zan ta bayyana ga hili kowa ya san ana yi manzo allah yace face alluba yawan mutuwa ya yi wa cikinsu sannan sai ciwar wata ciwo iri daban-daban har da wanda ba a sani sai inda an kai to ba sai ya bayyana cikin su na diya bayyana zina ya ku yan uwa musulmi ku sani mun waye gari yanzu na ta ɗauki launi daban-daban kuma makiya Allah sun taimaka kuma ga yaduwar an waye gari yanzu yan uwa musulmi mutum na zama da uwar ciki saboda ya samu arziki akwai mai zuwa da ya ce wanda ya aihuwa saboda ya samu arziki to bale masu zai da kannansu ko yannansu to yanzu an waye gari mata aure suna yi musibu da muka samu kanmu yanzu ka mata gidan miji suna yi nan masallacin da ba a ko jima ba wata mata ta zo nunan tana zuba ga kirjinta tana kuka take cewa don Allah a taimaka mata mijinta ya aje mata da jariri mu haka tausan ta muka ta bawo lamba shi muka kira shi yace malam ban ibada na da yace mazunanci ya ta wallahi da aure ya ta kawo suna suna cikin gidan cikin dakunan maza saboda ka bai ibada na zuwa gare ta nace ka tausaya mata ga handa kake ce wallahi malam bai ibada baki da dana da aure na akin dawo suna yan uwa musulmi ku sani mata ku ɗaya musu yawa su kuma za su saki. shi yi an waye gari shi ma akwai wani kis inda aka yi yanzu ga haka namiji ya ta ya ɗauko wata mata aure mata aboki ne ya kawo ɗaki ne cikin ɗaki ne inda mata ta yi mata ta yi ba sanar ya yi duk abin da ya da ita ya ɗauki hoton tsirara mata ta ta ga hoton cikin waya ta bala'i ya ta shi kis inda aka kene yanzu ka yan uwa musulmi ku sani yanzu kuma an waye gari yarinya an sa mata ranar aure sura sati biyu sai ta ta zana da wani sai a kara mata aure bayan sati biyu jama'a ku fahimci wannan matsala inda take da matsala akwai malaman suka ce duk matar da an ka ɗaura mu aure da wannan auren bai yi ba don ba ta da tsalki don saboda karo in za ta yi aure sai ta yi Ibrahim, akalla sai ta yi tsalki guda to ita wanka an ƙara wasu aure bayan sati biyu ta yi zuwa sati biyu an ƙara mata aure ta shigo gidan miji wasu miya ke ciki nan malamai suna magana cewa wannan dan ittifaqan ba dan wannan mutum bane manzo Allah ya ce duk wanda ta shigo da dan wani gidan wani manzo Allah ya ce ba kin kamshin aljanna sannan bayan ka shi ka sa duk dan da an ka aihuwa ba uban shi bane za ka ai matsaloli ba zai yi wannan dan biyayya ba ba zai mai da'a ba sannan baya haka matar ta da aure sai yau ta yau suke ta kawo gidan wani shi ma wannan ta kawo ba zai biya ga uban ba sannan yan uwa yau ko bayan shi yau aure a ce aure da ƙila wa ƙala akwai shi ko babu nan wani mutum ya taɓa isko nan wallahi nan masallaci ya ce min mata ta gaya min cewa ɗiyanta uku amma na harko ba na shina ta gaya min cewa wani mai mashin ya ɗauko ta ya yi zuna da ita wajen bataka ka yi ai aure ta tabbata tana ta cikin wannan yaro kuma so aka yi auren hakan ta ji wa'azi ta so ta yi ta yi bayani ga abin da ke ciki hankalin shi ya tashi yan uwa musulmi ku sani ita wazina daga cikin matsalolinta tana cakuɗa nasaba in nasaba ta cakuɗe kuma ɓanna ta yawa yan uwa musulmi yanzu an waye gari yau masu cikin shege sun yi yawa cikin gari yan mata masu cikin shege sun yi yawa cikin gari a da sai a ce a zubar wata rana a mutu wata rana a yi rayuwa an waye gari wasu musu ya kuye su aihu a ɗauka a ce a kaɗa cikin bola ko a ce a kaɗa a bakin gulbi ko a ce a yi suwa kan zai su sanyi to yanzu bala'in ya kai an buɗe wuri inda aka sai jarirai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an buɗe wuri inda in mace tana da cikin shegi tana zuwa sai yi rajista cewa tana da ciki saboda haka a rubuta ta a dinga ba ta abin da ka a ba ta sai yana ta haihu in tana aiwa ta kawo musu su kuma abin da suka yi suna sai suwa wa makiya Allah ina za ka ji an ce mutum sai ya samu jariri guda bakwai kuma lokaci guda ya ce ya samu su saboda sun san ina za ka suka za su yi yanzu mata sun bar zubarwa sai wanda ba san inda aka sai suwa yaya za a yi a ce kasa zama lahiya irin haka babu ya za a iya zama lahiya wanda an ka aiwa Allah Allah ne an ba sai ga masu shan jini ne sai su yanke shi jini shi ko su wani abu da shi daban saboda ka irin wannan al'amari wallahi dole sai mutum ya dace tsaye gida ne farko gidanka da matanka da ɗiyanka da ƙannanka waɗanda a ka, wajibi na ka tsayu wallahi ka zama mazinata zai tana kawo talauci cikin al'umma tana kai tattalin arziki ko akwai arzikin ba a gane yanzu ku biyar da aka ce kuwa cikin gari talauci ya yi yawa kuma ga faɗi ana jin labarin su kana jin labarin kuɗi sama iska amma kuma yana suke babu yau gidanka na baɗin rijaye ka amma ka guda a guda gidanka na baɗin rijaye ka wallahi yan uwa musulmi ku sani zina bala'i ta ba ta kawo zama lahiya cikin al'umma saboda haka wallahi mutum ya koma ya muraji a gida ne ka ɗauki matakin da Allah maɗaukacin sai ya ɗora maka in ba haka ba wallahi duk lalacewa za a yi yan uwa musulmi yanzu musiba ta kai a ce yanzu jariri a ce a sai sai sannan a sai suwan wani zai yanka nai duk abin zai yi ta yayi a ce an huka iri daban-daban wallahi ba zai za'i ya iya samu zama lafiya manzo Allah ya yi gaskiya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta ya tara sahabbai yace ai kiran sallah lokaci ba lokacin kiran sallah yace ka tashi ke kiran sallah ina son ganin jama'a manzo Allah ya sa wannan ladani ya tashi yace as-salatu jami'atan ko kai a jama'a sahabbai sun ka taru yace ina faɗa muku babu wani ba annabi ga bayina face sai ya faɗa ma al'umma sai abin da ya sa alheri na gare su babu wani abu ba annabi ga bayina sai ya faɗa ma al'umma ta sharrin da ya sani wallahi sai ya faɗa musu yace ina gaya muku cewa abinda an zama lahi al'umma ga farkon zannan ƙarshen ta Musulmi da bala'i za su same ta duk wani bala'i ya taho ana wayo wayo in ji annabi muhammad sallallahu ana ana wayo wayo an halaka manzo Allah sai ya ce sai wani ya taho wanda sai amince ma da wani manzo Allah ya ce haka za a kama wallahi sai an tashi kiyama yanzu ku dibe mu yadda muka samu kanmu ciki da muna kukan boko haramun yi aka waye gari kidnapping har cikin gida a tuwa ɗauki mutum a tsaye da shi ana ciniki cikin daji wannan bala'i kuma wallahi mu muka jawo shi ya yi ƙarfin gwamnati don ba ta iyawa kai dan kai kai wanda ba gwamnati ba ina kai ina ina kai ina cin kara wanga bala'i sai roƙon Allah mutum ya gyara kai kuma ya yi addini wallahi lokacin zai samu zama lafiya amma waɗanda abubuwa wallahi suna da haɗari kwaye da gaske malamai ko ambaci wasu mahita waɗanda ba su da yawa daga cikinsu akwai yawan istighfari ga Allah ni in kama istighfari kai kama yi ko cikin tahiya ko gida Kita astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi kitai wannan zai sa Allah madaukakin sarki ya tausaya Sanan daga ciki yan wa musulmi uwaye su tsaya tsaye ga nauyin da Allah ya dora musu Sanan na biyu hukuma ta tsaya tsaye ta yi abin da Allah ya dora mata na tsawatawa zai ta san ana banna ga wuri ta tsawata ta yi ga guda iyawarta inda yake wata rana ana ganin manyan mara suna da suna aka ina za kana ga an ce wurin kama masu ɓanna iske manya na ka yi haka in ka diba za a rike manyan su ka jawo bala'i ba ka ƙanana sannan bayan haka yan uwa musulmi akwai aurar da yara in lokacin aure ya yi in sun gwada buƙatar su yarinya na buƙatar aure kai o baka ce baka da hali ga sauri ta samu yana buƙatar aure ka shirya ko ta kama a yi aure a huta su koma can su ruwa majinonsu asiri ya yi ka barta ta gida sai ta ciki uku ka yanka wanke ta da yawa kana iski ga gida yarinya ta kai biyar ko ta isa aure amma uban bai da abin aure shi su mu suna kusa da masu mutar su amma kuma ya kasa zai ta saboda na daga cikin abin da ka kawo hanyoyi shi ne a aurar da yara sannan a sauƙaƙa harkar aure don a samu aure yayi yawa wallahi zai ta rage sannan na ƙarshe wallahi ku rage yin sakin mata ku rage yawan sakin mata wallahi duk wanda an ka saka ta sai da miji yake in ba Allah ya tsare ta wallahi ba zama lahiya kana gani mata ga sunan an suke su wasu na suye kosai wasu na sai da fasara bakin hanya wasu na abin da zuwa sokoto suna dawowa wallahi wata su ya da yake wallahi ba ta zama haka saboda kai yawan sakin nan musiba na ai hakuri da su manzo Allah ya ce kayan karauna mace ya an sake ta kamar an kare a waza ne a waza ya haka ta ba ta koma lahi ba ta koma daidai to saboda kai ya ku bayan Allah wannan da muke cikin muna roƙo Allah ya yi saukin ta Allah kai kai mana saukin wannan musiba ya Allah kai mu sauƙin wannan musiba ya Allah ka tsare mana iyalin Allah ka tsare mana zuri'an Allah ka tsare mana matan mu Allah ka buɗa mana ƙofar arziki mai yawa ya ubangiji Allah ka saka tamu Najeriya ka mana sauƙi a cikin ta Allah ka ta mana ya ubangiji Allah ka ba mu jagorori na gari ya ubangiji Allah ka sa mu gama lafiya ka sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdihi wa rasulihi qumu ila salati yarhamukum arrahman